bayan mako guda ana wa yankin na idlib lugudan wuta ta sama da kuma kasa cimma matsayar da bangarori biyan suka yi a taron da suka gudanar a birnin tehran na kasar iran daga karshe shugabannin ƙasashen biyu da ke da ruwa da tsaki kan rikicin na idlib sun amince da dakatar da yaƙi kan birnin ta hanyar ware yankin da ba za a yi harkokin soja kansa ba mai girman murabba'i kilomita 20 a yankin na idlib shugaban rasha bildamin putin ya ce wannan yarjejeniyar za ta kau da barazanar da filin jirgin saman sojin rasha da ke yankin hamamim na ƙasar ta siriya ke fuskanta wanda 'yan tawaye suka sha auna shi ciki har da amfani da jirage masu tuka kansu kamar yadda yarjejeniyar za ta ƙara ƙarfafa ayyukan agaji maimakon ci gaba da kada gangar yaƙi a yankin. ya ce mun yi matuƙar yin nazari kan batun kuma daga ƙarshe mun yanke shawarar samar da tuddan na tsira a yankin na idlib mai kimanin murabba'in kilomita 20 a tsakiyar watan oktoba ne wannan yankin zai fara aiki kuma dakarunmu da na turkiya za su yi haɗin gwiwa don samar da tsaro a cikinsa a nasa ɓangaren shugaban turkiya recep tayyip erdogan wanda ya ce za a fatattaki ko sun ci ɗamarar ilahirin mayakan sa kan da ke yankin cikin su da mayakan jabhatun nusra da ake jeranta ta cikin 'yan ta'adda ya nuna gamsuwarsa da wannan yarjejeniyar wacce ce iya fatan za ta kashe wutar da ta cinno a yankin da kuma da fagen kaddamar da gagarumin aikin agaji ya ce tare da kasar Rasha za mu kau da matsalar jin kan da ke ƙara faskara a yankin muddin dai muka kau da yin amfani da matakin soji a wannan rikicin mai sarƙaƙiya. duk hakan daina wakana ne a daidai lokacin da mutanen da ke fargabar barkewar yaƙi a yankin na idlib ke ƙara nunkuwa yadda ma'aikatan agaji suka ce hatta a jiya litinin kimanin mutane dubu sha hudu ne suka fice daga yankin suka dumfari dajin allah a hannu guda ƙasar rasha ta ɗora wa isra'ila laifin mutuwar jami'anta sha biyar bayan wani ɓarin wutan da aka yi jiya a sararin samaniyar ƙasar ta siriya wanda ya kai ga kakkaɓo da jirgin na rasha da ke ɗauke da su tana mai barazanar ɗaukar fansa mai magana da yawon rundunar sojin rasha ignore konashenbok ya ce sojin isra'ila da ke kai hare-hare a yankin syria sun yi amfani da jirgin sojin rasha a matsayin garkuwa abin da ya sanya wani harin dakarun syria ya ritsa da jirgin na rasha don haka ƙasar ta rasha na da 'yancin ɗaukar matakan ramuwa kan isra'ilan ko da yake bayanai yana tabbatar da cewa dakarun na siriya sun harbo jirgin na rashin ne kan kuskure lamarin da ake kallo a matsayin mafi munin al'amari da ya auku tsakanin kasashen biyu da ke kawance da juna a yakin da ake a cikin kasar ta siriya mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar